farko al'imamun nasa'i ya rawaito hadisi cikin kitabun tafsir ɗinsa da sanadinsa har ya zuwa yazid ibn babanus yazid ibn babanus ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kulna li aisha ya ummal mu'minin kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mun tambayi aisha muka ce da ita menene halayyar mummunai menene siffofin mummunai qalat sai wato menene siffofin a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji ta'ala ya so ya kasance a kai qalat sai Aisha ta ce kana khuluqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alqur'anu tace halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa su ne alƙur'ani ma'ana idan kana so ka san halayen annabi to ka karanta alƙur'ani mai girma duk umarni annabi ya zartar duk hani annabi ya nisance ta ci gaba da cewa ya ce fakara'at قد أفلح المؤمنون حتى انتهت والذين hum على صلواتهم يحافظون yace bayan ta faɗa mana wannan sai ta karanta wannan ayoyi na farkon suratul mu'minun kada aflahal mu'minun har ya zuwa faɗin Allah ta'ala wallazina hum ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce hakaza kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne halayyar annabi ta kasance siffofin nan da duk gani a cikin waɗannan ayoyi to haka halayyar annabi take wannan hadisi hadisi ne hasan bayan imamu nasa'i al-imamu bukhari ya rawaito shi cikin littafin al-adab al-mufrad haka al-imamu abu shaykh a cikin littafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam haka kuma al-imamu al-hakim an-naisaburi abu abdullah cikin littafin al-mustadrik al-sahihain da tare da waɗansu malaman hadisi ubangiji ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al-mu'minun قد أفلح المؤمنون abinda wannan aya take nufi hakika mummunai sun rabauta hakika tabbas mummunai sun rabauta al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yace abinda wannan aya take nufi ay qad fazu wa sa'adu wa hasalu ala al-falah hakika sun rabauta sun arzuta kuma sun dace da babban rabo su mummunai waɗanda za a ambata da siffofin da za su biyo baya idan an ce alfalahu a larabce shine cin nasara da kuranyewar dukkan wani abu mai bakanta rai ga barin bawa da haka ubangiji ta'ala yakan kawo alfalahu yana nufin shiga aljanna fassaran wannan ya zo cikin fadin Allah ta'ala faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tabbas duk wanda aka nesantar da shi ga barin wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya rabota sannan wannan alfalahu din kuma akan fassara shi da alfadlul kabir alfadlul kabir kama yadda ubangiji ce ubashir mu'minin bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai bishara ga mummunai cewa suna da wata falala mai girma a wurin ubangiji shi kuma alfadlul kabir ana fassara shi da cewa shine gidan aljanna dan ubangiji ta'ala ce summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الفضل الكبير في التي wannan shine jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta zama na dindindin wanda yan an shiga babu fita yadkhulunaha da bayi za su shige ta yuhallawna fiha min asawira min zahab za a yi musu ado da mundaye na zinariya wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir da lu'lu'i kuma tufafin su shine wanda aka yi shi da ma'adinin da ake kira al-harir har dai zuwa karshen ayoyin da suka zo Don saboda haka mummunai hakika sun rabota. babban abin da ya tara musu rabo din na farko shine kasance wasu mummunai don sai da imani kowane irin abu ke biyo baya imani kuma idan an ce imani wato yana da bangarori guda uku itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan kudure abu a zuci bawa ya kudurce kadaituwar ubangiji a cikin zuciyarsa sannan kuma bakinsa ya furta haka sannan kuma gabbai su aikata haka a aikace yayin da duk aka samu tarayya tsakanin abin da zuciya ta kudurce da abin da harshe ya furta da abin da gabbai suka aikata to an samu cikakken imani kenan sannan kuma imani wani abu ne wanda yake karuwa yake raguwa yana karuwa idan ayyukan da'a sun yawaita yakan ragu kuma idan ayyukan sako sun yawaita kullum abin da ke kara wa bawa imani shine ya ji wata aya da daje bai ji ta ba ya zartar da ita a aikace ya ji wani hadisi a daje bai san shi ba ya zartar da wannan aikace gwargwadon adadin ayoyin da hadisan da yayi aiki da su gwargwadon yadda imaninsa yake ƙara haɓaka yana ci gaba li yazdadu imanan ma imanihim li yazdadu imanan ma imanihim innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun والذين zadahum hudan wa atahum تقواهم fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun ya ayyuhal ladzina amanu aminu abin mamaki kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani menene ma'anar wannan zancen ku ƙara imani wannan nan nuna kenan imani na ƙaruwa kenan ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani ma'ana ku kai matsayi na yaƙini ta fuskar imani abinda da ku kai imani da shi kafin a samu muku suna mummunai ai shine imani da Allah imani da littattafai imani da manzanni tare da haka kuma sai Allah ce ku ƙara daɗawa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da littafin da Allah ya saukar kan manzansa sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar a kan annabawa da suka riga su gabata duk wannan dalilai ne bisa ga cewa imani yana karuwa yana kuma raguwa yana karuwa ta hanyar ayyukan da'a ya ragu ta hanyar ayyukan sako kuma sananne ne imani yana da rukunai guda shida kamar yadda ya tabbata cikin hadisi mashahuri da ake kira hadisin jibril lokacin da mala'ika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil iman ba ni labarin imani shine sai yake cewa an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune ne jigajigai ko ginshiƙan imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar tashin kiyama imani da kaddara abin da yake na alkhairi ko kishiyansa duk abin da ya samu bawa daga ubangiji ta'ala ne daga daga ubangiji Allah ta'ala ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wanda dangane da dukkan wani abu na bakan tare da ya samu bawa Allah ce ba abin da zai faru a sama da ƙasa face dama yana cikin lauhin mahfuz an riga an rubuce shi kafin a halitta duniya kafin a halitta halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace